أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراضي تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على كثيرا إن تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه نكفر عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب وللنساء نصيب به واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka wa musulmi da muka haɗu a wannan masallaci mai tarihi mai albarka masallacin galadanci a garin birnin kudu a jihar jigawa ina gaishe mu kuma ina mana barka da marhaban da lalai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a wannan rayuwa tamu Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan wata ne albarka watan ramadan watan alkur'ani karatunsa da fahimtarsa da ƙoƙarin aiki da shi watan neman tsarkakar zuciya da tuba zuwa ga Allah watan da Allah ke ribanya ayyukan alherin bayi a cikinsa kuma a cikinsa muka saba ga kowace rana a wannan wata mu zauna tare da juna a wannan masallaci bayan sallar la'asar domin karanta abin da Allah ya kore na alkur'ani mai girma da bayanan da malamai suka yi kan yadda za a fahimci waɗannan ayoyi domin mu ƙara sanin addinin Allah kuma mu san makamar yadda za mu kusanci ubangiji wannan shekara shekarar mu ta goma sha uku kenan muna wannan tafsiri a wannan masallaci shekara sha uku ko? na daga shekara ta dubu biyu da goma inda ita ma tana ciki suka lissafa da ita zuwa yau shekara ta goma sha uku kenan a fatan kullum shi ne wannan karatu duk da aka yi shi ne iya awa ɗaya allah sa mana albarka a cikinsa ya sanya mu kuma cikin masu amfana da shi yadda muke taruwa mu bar wasu ayyukan namu da wasu abubuwan da suke shigaltar da mu mu zo mu zauna a waɗannan mintuna muna fata Allah maɗaukaki ya haɗa waɗannan fuskoki namu aljanna Allah kuma ya mu sakamakon abin da muke karantawa Allah taimaki mu masu da mai jan bakin da mai bin fassarar Allah ba mu ikhlasi wajen faɗin abin da ya dace faɗi abin da Allah zai yarda da shi ko da ɗan adam bai yarda da shi ba Allah kuma ya cire mana ƙoƙarin birge mutane da neman su yaba mana Allah sa yaban Allah shine abin da za mu samu a wannan aiki abin da yake kuma ba daidai ba ne ko ta ɓangaren ganganci ko kuskure to Allah ya taimake mu akan nisantarsa abinda kuma zai zama shi zai fi amfani a zukatan mutane to muna roƙon Allah maɗauki ya shigar da shi cikin zukatan mutanen su amfana da shi addini dai na Allah ne ba magana ce ta baje koli kowa ya zo ya ta zuba abin da yake so ba dini na Allah ne ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi mu biyayya ga Allah mu bauta masa mu biyayya kuma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama koyi da shi wannan shine asalin addini alhamdulillah a wannan ƙasa tamu mai albarka al'ada ce sananniya in wata ramadan yayi malamai sukan amfani da wannan dama a karantar da alkur'ani bayaninsa fitar da hukunce-hukunce da suke cikin alkur'ani duka ba da komai ba sai don zaburar da mutane a fahimci maganar Allah kuma a sanya ta cikin aiki don a sami yardar Allah to alhamdulillah malamai suna ƙoƙarinsu lokuta daban-daban kuma kowa da manufar da da kuma mahangar da yakan sa wajen wannan karatu babban abu da ke ciki dai shine muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan waɗanda suke ilmantar da alƙur'ani da ma kuma sauran ilmomi na musulunci Allah ba mu ikilafi baki ɗaya kuma Allah ya samu dace wajen wannan al'ummar tamu mu amfane ta da wannan darussa da ake alhamdulillah kullum muna faɗi duk duniya ba inda ake irin wannan darussa da yawansu da tasirinsu da kuma yadda mutane suke karɓar abin fatanmu shi ne yadda ake irin wannan taruwa a saurari alƙur'ani to allah sa a fahimce shi yadda Allah yake nufi kuma yadda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu da shi kuma Allah ba mu ikon mu gyara abin da muke yi Allah sa wannan karatu na alkur'ani ya sa duk lokacin da ake yi kowa a cikin mu ya ji da shi ake da mai karatu da masu sauraron kowa ya ji ba dan yana karantarwa to shi ba shi a ciki ba a'a duk wanda ya ji da duk wanda ke karantarwa ya ji cewa ayan nan in yabo ne ya fatan da shi a ciki in suka ne ko neman gyara ne ko bayanin hukunci ya ji da shi ake domin ya gyara domin idan ba da haka ba mutum baya samun wa'azantuwa kuma muna roƙon Allah subhanahu Allah ya shakawa dukkan eh, gidajen rediyo da talabijin da kafofi da kuma masu hali da suke taimakawa wajen yada waɗannan karatuttuka ba iya wannan ba duk wani karatu da zai amfani al'umma muna roƙon Allah maɗauki ya sakawa waɗanda suke ɗaukar nauyinsa da alheri da dukkan malamai a duk duniya ba ma iya Najeriya ba Allah ya sa wanda duk ya yi wani abu da dukiyarsa Allah sa wannan aikin ya amfane shi domin da ma kowa yana yi ne don ya amfani kansa ba don ya burge ko ya ba wani mutum sha'awa ba babban abu sai sa dama ake son mu yi ikhlasi <clears throat> da mai karatun da mai karantarwar da mai sauraron da wanda yake ba da kuɗi a sanya a gidan rediyo duk muna roƙon Allah ya zama cewa don Allah a kai kuma Allah ya sa mu samu amfanin mu ga amfanin a ayyukanmu mu ga amfanin a tarbiyyar 'ya'yanmu mu ga amfanin a zaman da muke da matanmu mu ga amfani a zaman da muke da al'umma sawa'un da shugabanni da talakawa da masu kuɗi da marasa hali da masu bukata duk irin zaman da muke yi domin alkur'ani bai bar kowanne bangare ba ko mai an yi bayaninsa kamar yadda muka ji malam ya karanta Allah ya saka masa da alheri ya kara masa albarka a rayuwa tare da ku baki ɗaya da kuka zauna kuke sauraro a yau yi ne na farko wato ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine biyu ga watan hudu watan da ake kira april a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a lissafan shekarar da ake kira miladiyya za mu tashi a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayu allabi na amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ولما الايوي ان شاء الله تعالى كما اذا من كرن تاسو من اني بياني غرغدن ابين ده الله ييسري مكا كرنتا لتافي من البركه لتاف مال عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى سمو fa'idar da yakan kawo ba don ya fi kowane mai tafsiri iya tafsiri ba amma saboda kyan manhajinsa da kuma istisarin da ya duk da yake mun kalle shi littafi ne mai faɗi a shekara goma sha uku a surafin nisa'i aya ta ashirin da tara muke amma kamar da kullum nakan haƙurtar da mu mm, ba mu haƙuri kuma in gaya mana cewa babban abin da ke ciki shine amfanuwar da zamu fa'idojin a ce mun karanta wannan littafi daga farkonsa har ƙarshe ba hasara ba ce bal amfani ne babba musamman a ce wasu daga cikinku Allah ya ba su damar da tun aka fara ba su taɓa zama ba sa nan ba ba a taɓa yi ba sa nan ba wanda mutum zai iya cewa ya karance wannan littafi daga farkon su zuwa ƙarshe ko wannan ya isa kuma abin amfani ne alhamdulillah kuma muna fahimta gurgudun abin da Allah maɗauki ya sare kuma muna fata Allah maɗauki ya ƙara mana taufiƙi mu faɗi abin da yake daidai Allah kuma ya gafarta mana abin da yake na kuskure a cikin haka to ba laifi mu ci gaba Allah tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك الإيمان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدكوا شيء دوكيو ينكو أتكاننكو تهني القرنة تهني لتشابة والشريعة إلا أن تكون تجارة an taradin minku sai dai idan wannan abin da za ku ci ko kasuwancin da za ku yi kasuwanci ne wanda aka yi shi an tarabin bisa yarjejeniya a tsakaninku malamai suna bayanin cewa an yi amfani da al'aklu a wannan wuri la ta'kulu abinda ake nufi da kuma shine al'aklu walistila'u ɗauka da riko da hawa kai da babakin rai a kai a kan dukiyar da ba ta mutum ba mana duk abin da za ka samu na dukiya in ya zama ba bisa yardar wanda ya mallaki dukiyar ba ne to ya shiga cikin wannan Allah maɗauki ya hana don haka ci ba ana nufin lalle abin da za ka ɗauka da hannunka ka sa a baki ka ci tunda ya ko wani abin da ke shirbi ne ba ci ba ne ko sha ake ba ci ba don haka abin da ake nufi da al'aklu a nan shi ne al'aklu ka ɗauka walistila ka fi ƙarfin ne shi ka hau kai ka canza mallakar daga mai shi zuwa gare ka wannan shi ake nufi da al'aklun a nan don haka ma'anar ayar ya ku waɗanda suka yarda cewa Allah shi ne abin bauta ya ku waɗanda suka yarda suka gamsu suka miƙa wuya cewa Allah shi kaɗai za a bauta kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah Allah ya aiko to daga cikin shari'o'i da Allah ya dora a kanku wanda kuma za a tambaye ku akai gobe kiyama shine dukkan dukiyar da ba taku ba ba ku mallake ta ba to kada ku yi amfani da ita kada ku rike ta kada ku hau kanta duk dukiyar da ba bisa yarda aka ba ku ita ba to ba ta halatta ba a gare ku sai fa idan ya zama wani kasuwanci ne kuka yi kasuwancin shi ma an tarazi wanda aka yi shi bisa yarjejeniya za mu zo mai magana dai akan wasu daga cikin kalmomi da hukunce-hukunce da suke da alaka da wannan aya insha Allah da faɗinsu wannan aya asali ce wajen abin da ya shafi ma ya hillu wa ma ya harumu minal al'amwal abinda ya halatta da abinda bai halatta ba na dukiya asalin dama amwal ana cewa amwal ma ta ku da abinda kuke jidduya shi a tsakaninku kuke tara shi kasban wa aklan wa infaqan za ku yi tsururinsa ku mallaka sawa'un wani abu ne ainan da ake ganinsa gida ƙasa mota dabbobi da makamantansu ko kuma hukukan kamar dain ma'ana haƙoƙi kamar bashi duka sunansa dukiya duk abin da za a iya mallakarsa shi ake nufi da dukiya to shi ake nufi a nan kada ka ci kada ka kwaci kada ka hau kan wata dukiya wadda ta zo hannunka ba da haƙƙi ba shi ake nufi da nan da bil batil al batil anan ziddul haqq kishiyar haƙƙi amma da ke a wurare da yawa cikin alƙur'ani Allah madauki yakan ambaci batil fi muqabil al ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل هو أن ما وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بس أوكي أنفتي الحق أنفتي الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا يبدي واجه تكون القرآن ألا ما يا هذا ولا كلمة الباطل لكم الحق فمو دكيش وين جناني abinda ake nufi da albatil kuma fi a wani asiyakin wannan aya shine ma khalafa shari'a duk abin da ya saba wa shari'a don haka a ce ba iya abin da ake nufi a nan harkar abin da yake ta hanyar kasuwanci da sauransu ba a duk wata hanya da wani abu zai shigo hannunka to dole ya zama ta hanyar yarda ce da amincewa sannan kuma shari'a ta yarda da wannan ko da da yarda to in abin shari'a ba ta yarda da shi ba to haramun ne za ku iya yarjejeniya da kai da wani akan ku ci riba to wannan tarabin din baya halatta riba za ka dole ya zama labuda an ya kuna biwajihin la yukhalifu shar' ta fuskar da baya sabawa shari'a farko kenan to kuma ya zama akwai yarjejeniya da amincewa da juna ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ce illa an takuna tijaratan akwai qira'ar illa an takuna tijaratun akwai kuma qira'ar illa an takuna tijaratan in an ce tijaratun zai zama kana ta mace ba ta buƙatar khabar in kuma an ce tijaratan to kana za ta zama naƙisa tana buƙatar khabar shine illa an ta kuna tijaratan an tarabin minkum a wannan aya kamar da muka ji ta kunshi hani akan cin dukiya ba ta hanyar shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da yawa daga cikin usul din ne ya wajaba musulmi ya sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu ci dukiyar juna inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada sallallahu alaihi ya faɗi a hukumar da ya a hajjatul wada lalle jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a tsakaninku ma'ana abubuwa ne masu daraja da aka killace su aka tsare su kar a ke ta haddinsu ka hurmati yawmikum hada irin alfarma da darajar wannan yini na arfa da lokacin aikin haji ko kuma ranar goma ga wata fi shahrikum hada a wannan wata naku mai alfarma mai daraja shi ma wato watan bulhijja fi baladikum hada a wannan ƙasa taku a wannan gari naku kamar da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi al-muslimu akul muslim sannan yi ambaci cewa da jini da dukiya da mutunci dangane da ɗanuwanka uwanka duk haramun ne karka zub da jinin ɗan uwanka ta hanyar kisa ko ta hanyar ji masa rauni karka kwace dukiyar ɗanuwanka uwanka ko ka ci ta hanyar da ba ta halatta ba a gare ka sannan kuma karkaci mutuncin dan uwanka wa kullum muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irbuhu kowanne musulmi akan dan musulmi da jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa haramun ne Zaka Allah ya sanya dukiyoyin mutane a matsayin al'amura ne da akwai mushahati a cikinsu to dole a sa iyaka tunda akwai an ba da haƙƙin mallaka kowa ya mallaki abin da Allah ya hore masa ta hanyar halal to kada wani ya taɓa kayan wani kada wani ya sace kayan wani in aka yi haka shine za a zauna lafiya domin idan aka bar al'umma cewa kowa ya fi ƙarfin wani kawai ya ɗauke abin da ya samu to haƙiƙa ba za a zauna lafiya ba zai zama kenan duk mai karfi shi ne fi kowa mallakar komai kana wucewa kawai zai ce tsaya kawo wannan zai wuce tafi in haka ake wannan zalunci to al'umma ba za ta zauna lafiya ba za ka dole ne a sa dokoki da ka'idoji abinda zai shigo hannunka ka tabbatar da cewa ya shigo hannunka ne ta fuska ta shari'a ba yadda kai kake ganin dama ba shi yasa abubuwa da yawa za su shiga cikin wannan tattaunawa tamu za mu haƙuri insha Allah za mu taɓo abubuwa da yawa duk ƙarƙashin wannan aya ko kafin mu shiga karanta abin da malam ya ambata na tafsirinsa na farko mu duba lafuzan umumi da shari'a ta zo da Allah maɗauki ya amfani da su a wannan ayoyi in kun kula an faɗi maganar aklu na ambata mana abin da ake da aklu shine ne ɗauka da kuma istila'i ka kwaci abu ka fi ƙarfin mai shi ka hau kansa ka mallake shi shi ake nufi da al'akul sannan amuwal, an yi ibafar amuwal zuwa gare mu mu al-muqatabun ma'ana muminai masu imani kar ku ci dukiyoyinku za mu zo kan maganar malamai da suke shin ne ake nufi la ya'kulu ba'dukum aw amwala ba'd shi ake nufi ko kuwa la ta'kulu amwala anfusikum bil batil kuma dukiyoyin kanku kar ku ci su ba ta hanya ta shari'a ba duk akwai maganganun malamai akan waɗannan insha Allah za mu zo magana magana kai amma surar da za mu ɗauka ita ce ba da misalai ba don komai ba sai don gargaɗi da wa'azi akan abubuwan da za su shiga cikin wannan aklul amwali bil batil daga cikinsu akwai asarika sata sata da kwace yana cikin aklu amwalin nasu bil batil wannan babu saɓani sabani akai nassoshi sun zo akan wannan daban والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم نفسي من القرآن قلوب Allah maɗauki ya ambata ɓarawo namiji da ɓarauniya mace ku yanke hannayensu sakamako hukuba sai da aka yi musu sakamakon abin da suka tsoruta suka aikata Allah kuma lallai mai ƙarfi ne kuma shi gwani ne wajen sanin inda za a sa dokoki tun da yake a yanke hannu babu wani masani da ya kai shi sani babu wani gwani da ya kai shi kwarewa wajen babu wani mai hikima da ya kai shi hikimar sanin me yasa ko me ya kamata a sa a matsayin doka da ta dace a wani mahalli hannun nan da ya bayar shi ya halicce shi halittarsa ce mallakarsa ce yana da dama ya sa dokar da ya ga dama babu wani mai yancin dan adam da ya fi Allah sanin abin da ya dace don haka babu mai ikon ya ce wannan hukuncin bai dace da wannan zamani ba ko kuma akwai zalunci a cikinsa babu mutumin da yake so a zalunce shi yadda barawo yake yin sata shi ɗin baya so a yi masa sata haka ne? haka da ku ba haka bai yanzu idan mutum ya yi sata ya yi sata ya gawurta ya yi gida ya mota ya komai to kuma sai ka garin da wani ya zo masa sata wai zai tafi kun yan sanda shi zai kai kara an masa sata to inda ya ji a jikinsa cewa shi ma tun farko da ma bai kyauta ba da bai kamata ma ya tunanin wannan abun ba to duk wanda baya san a yi masa abu shari'a shi yasa ta ɗora cewa haƙoƙin ɗan adam akwai mushahaci a cikinsu don haka kowa a bar masa haƙƙinsa kar a yi sata hakanan alghasbu kwace yana cikin aklul amwali bil a kwace dukiyar mutum haka kawai mutum yana zaune a kwace masa fili ko ta hanyar hukunci a kotu alƙali ya haɗa baki da wani ya bashi abin da zai bashi don kawai ya ce wannan talakan ko dai wannan mutum sai kuma ko mai kuɗin ne a ce da yawa wane filin nan ba nasa ba ne a ba da shi ga wani wanda ba shi ba ba don komai ba sai kawai saboda shi wannan ɗin yana so ya kwace to kwace shi ma ita ma hanya ce ta aklul amwali bil haka nan tsare hanya ai fashi da makami haka nan haura gidaje ko da ya hada da kisa ko bai hada da kisa ba haka nan mutum ya yi yaudara ya yi cushe ya yi abin da ba daidai ba a cikin ciniki to shi ma wannan menene aklul amwali ne bil batil haka nan mutum ya yi dabara shine istiyali da wayo da zai shigar da wani abun da bai dace ba a cikin wurin da bai dace ba domin ya ɗauki dukiyar da ba ta ba da bata dace da shi ba to duk yana cikin aklu amwalin nasi bil batil haka zalunci haka udwani ke haddi duk suna ciki na ambaci annahab sane da kwace da fizge da yafice da tsayawa akan hanya da bindiga ko ba bindiga ko da kwagiri ko da kata ko da itatuwa a zare mutum ido a karki dukiyarsa a kwace waya a kwace eh, abin jakassa kuɗi a karɓe kuɗin duk wannan abin duk wanda ya ci wannan ya ci abin da Allah bai halatta masa ba duk talaucinsa baya kafa hujja da cewa an bar mutane da talauci don aka bai kwata ba hujja ba ce dole ne mutum ya da'a ga Allah dole ne ya haƙuri a matsayin da Allah ya ajiye shi ya roƙi Allah matsafiki ya buɗe masa arziki arzikin Allah baya ƙarewa babu mutumin da yake da hujja da zai kafa dalilin cewa ai an bar su a talauci don haka shi ya halatta wa kansa ya kwaci na wani idan an kama shi sai ce ai ƙasar ce an ban mu da talauci duk talaucin da kake ciki ba a halatta maka ka kwace abin wani ba saboda idan ka kwata yanzu wani fi wani mai fin ƙarfin shi ma in yi zo zai iya kwata ka kuma ba ka da ikon kai magana zai zama an yi amfani da dokokin daji dokokin daji kuwa ba su Allah maɗaukaki ya so mu rayu a kansu ba yadda damin daji suke rayuwa wanda duk fi wani karfi ya ɗauke to Allah bai yadda wannan ba ya bambanta mu da dabbobi don haka ya sanya mana hankali kana da hankali ka san yi ka yi ka san bari ka bari kuma ka san za ka tsaya gaban ubangiji za a yi maka hisabi za ka karkaci dukiyar wani ba ta hanyar da ta dace ba haka ne abin da ya shafi ɓoye aibin kaya a kasuwanci kayan mutum ba mai kyau ba ne sai ya shuru ba zai bayyana wa mai saye ba to shi ma wannan in aka saya akan haka yana cikin aklul amwal bil batil shi ma haramun ne duk abin da za ka sayar kasan a cikin abin nan akwai aibin da inda mai sayan ya san akwai shi ba zai saya ba to wajibinka ka fito da shi karka ce a ah, toni kuma yanzu ni ne zan ɗauki hasara to wa za ka ɗora ma hasara akwai lokaci da za ka ga mutane a zamani yanzu haka kawai kun ban sani ko jahilci ne sai mutum kan yi masa nasiha akan irin ɗan abin ce to kuma yanzu na ni ne zan ɗauki hasara ka je ka siyo kaya a cikin kayan akwai marar kyau la'alla da gangan mai sayar maka ya sayar maka to haƙƙinka yana ina yana gun wanda ya sayar maka sai ka koma wurinsa in ya zamince ka sai ka kai ƙara in ba haka ba kai Allah ya isa an fahimci wannan amma ka zo ka ce sai ka fanshe akan masu saya to kayi aklu al'amwani bil batil ka so abubuwa guda goma sha biyu guda uku ne kawai masu kyau ka lallaba su ka lallaba su ka sayar da su a matsayin duk masu kyau ne wallahi ka yi haram ka koma wurin wanda ya cuce ka ka bi haƙƙinka in ba za ka iya ba to duk wanda ya zo ka gaya masa cewa an cuce ni a wannan ba ni ne ba to shi kuma sai ku daidaita akan yadda zai saya in ya fi kowa tausayi a duniya saboda tausayin sai ce ba komai ni na saya haka to an samu ne an tarabin an samu yarjejeniya ishe ba komai ba ni shi akan kaza wani kuma ce a kudin nan nawa ne da wahala na same su ni ban yadda in sai wannan abu akan kaza ba farashinsa bai kai wannan kudin nawa ba tsakani da Allah kai ma ka sani sai a ce to nawa za ka saya sai a daidaita a rage masa farashi in ya yadda zai saya haka cikin ya san ya sai abin da yake akwai matsala a cikinsa ko ya kai a gyara masa ya amfani da shi amma ka lulluɓa ka sayar da shi ya yi zaton cewa mai kyau ne alhali ba mai kyau ba ne, ka aikata haramu ka yi al'aslu ya yi amwali bilbasili wasu tus'alu yau mulkiyar kuma za a tambaye ka gobe kiyama waɗannan suna nan da yawa manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda a cikin hadisin Uqba ibn Amir ibn Majah da al-Hakim sun ruwaito kuma Malam Albani ya sahaha shi yana cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muslimu aqul muslim shi musulmi dan uwan musulmi la yahillu li muslimi bai halatta ba ga wani musulmi ba a min akhihi bai'an ya da wani abin sayarwa ga ɗan uwansa fihi aibu a cikin abin kuma akwai aibi ku ji la hillu bai halatta ba la hillu ɗaya ce daga cikin sigogi da a shar'ance ake amfani da su da suke nunin haramci in ya zo a qur'ani la ya yahillu ko a bakin manzon Allah sun la ya yahillu ma'anarsa haram bai haram bai halatta ba da musulmi ya sayar wa ɗan uwansa musulmi wani abu shi ma nan an faɗi ga ɗan uwansa min babin zalaba ne don haka la mafhuma lahu ma'ana kenan ko da ba musulmi bane in ka sayar shi ma ka cuce shi to shi ma bai halatta an gane wannan yawa to kada ɗayan ku ya sayar ma ɗan uwansa wani abun da yake akwai aibi a ciki illa bayyana hu sai face ya bayyana masa kaga ashe kenan ka fito da aibin abun ka faɗa cewa abu kaza yana da matsala shekarar sa kaza a sto wake ne la'alla ya ɗauki ƙura ka ɗauki ƙwari kai ƙwari sun huda shi sun lalata shi wanda yake farkon ƙofar sito ɗin kuwa sabo ne wanda za a sayar a can ciki kuma ba sabo ba ne duk wajibinka ne ka bayyana wannan haramun ne ka yi musu kuɗi ɗaya ka kai su kasuwa haka gero in muka ce wannan abun fa shi kadai zamu zauna wallahi sai watan ramadan ya kare akan wannan ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil in aka ce wannan misalan za a dauko idan ka shiga kasuwannin mu a zamanin yanzu ne ka yi kiran su department ko to duk abin da ku ga dama ku kira shi department ne unit ne sector ne me wurin arkomai daban kara daban ko wurin yan tireda daban wurin masu yan gwari daban wurin masu gyare-gyaren kayayyaki daban yan gyaran keke wurin yan download wurin yan sai da waya hmm, duk ko ina ka shiga kasuwa babu inda wannan aya ba za ta yi ba in ban bada misali da wurin da ka sani ba baya nufin baya ciki da shi a ciki wannan abu zai shigo la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku bilbaɗe kamar da an mata mana za mu zo mu karin bayani dai amma ma'anonin guda biyu duk sun shiga ciki la ba ba'dukum aw amwala ba abin bilbaɗe? la kulu amwala anfusikum bil bilbaɗe duk ya shiga ciki yau kada sashen ku ya ci dukiyar sashe ba ta hanya ta shari'a ba kada ku kanku ku ci dukiyar sashe ai ku ci dukiyar kanku ba tare da fuskar shari'a insha Allah za mu zo mu ƙara bayani a waɗannan abubuwa suna nan haka nan ka shigo babu rashawa wa ma adra kamar rashawa da fa'inta a kowane babu shine duk abin da za ka ɗauka ka bayar wa wani wanda zai baka haƙƙin da ba naka ba ko ya barka kai abin da bai kamata a barka kai ba ko ya baka aikin da baka cancanta ba ko ya barka ka wuce ba tare da an bincike ka ba ko ya baka sakamako na jarabawa wanda baka cancanta ba ko ya baka wuri ka kafa shago bayan baka cancanta ba ko ya ɗaga ma ƙafa ya kau da kai ka yi wani abu bayan ko ya kamata ya dube ka ya hana ka duk waɗannan abubuwan sun shiga cikin arrishwa kuma mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa rashawa da mai cinta da wanda ya karbe ta da wanda ma ya yi rikodi ya rubuta cewa ai kaza da wanda aka kai wa returns kai jama'a wannan lamarin fa wallahi jama'a muna wannan maganar ba don wani abu ba illa mu tuna wa kanmu wala duk yadda za ka ce ai zamani ya ɓaci ai kaza da kaza da kaza abubuwan ne to waye yanzu ma ba zai kaza da kaza ba duk wannan wallahi ba uzuri bane abu Allah tun da Allah ya haramta to wajibin ka kai bari fuskoki da a makaranta kai yanzu ina ne ma wanda rashawa ba ta shiga ba babu inda rashawa ba ta shiga ba ta shiga ko'ina a bawa mutum aiki bai cancanta ba bal yanzu sanannen abu ne ma ba kai ba ɗaukar aiki in ba wani ne ya sanka ba zancen takardarka zancen ka cancanta zancen waye duk babu in kun tari ku dubu duk kun cancanta to in wane bai sanka ba to ba za ka samu ba to duk wannan rashawa shi Allah ya haramta wannan abu kuma duk mutumin da ya samu abin da ba haƙƙinsa ba ya yi ta ci a kansa to kuma duk rayuwarsa a cikin wannan rashawa ce wajibi mutum ya tuba haka karɓar kuɗaɗen nan a kan hanya ma'aikatan tsaro haka kawai ba dalili duk wanda ya zo wucewa kawai sai ya baka wani abu ba ka da uzurin cewa wai ai an bar ku da yiwuwa manyan ku ne suka zalunce ku sun bar ku duk Allah ba zai da wannan ba saboda ai shi wannan individual inda ya zo gaban ka ka zalunce shi ba shi da haƙƙin da zai baka wani abu bai ɗauke ka aiki ba ba aikinsa ne ya baka abin da za ka sha ruwa akan ciki ba aikinsa ne ya baka abin da za ka ci an ɗauki nauyin nan ko an gaza ba a yi maka daidai ba to kar ka tsora wannan azabar akan al'umma masu aikin bio haka masu aikin wane ne haka duk aiki a ce mutum ya rayu aikinsa kullum kawai an zo wucewa sai an bashi kuma a ciki zai ci da iyalinsa a ciki zai biya kuɗin 'ya'yansa su tafi makaranta wallahi haramun ne wannan babu wata kofa da wani malami zai maka tawili ai maka wata fassara a cewa ai da abin ya rute wai kowa haka yake yi karka yaudari kanka je wani ya mutu ɗazu wani ya mutu gobe la'allafa ne in ka zo mutuwa wallahi ba za a zo a yi zancen to shi kenan ai kaza da kaza da kaza ai mai kirki ne waye in duk abin da ka tara din ta wannan hanyar ka samu Allah fa ba ruwansa da wannan zance Allah yana kallon zaluncin da kai wasu ne ai shi Allah shi ne mai adalci ba zai bari a zalunci wani ba ka karɓi dukiyar wani kuma ba a daɗin ransa ba waɗannan misalan in kuka ɗauko su da kaza da kaza da kaza duk ku haɗa su to duk wanda ba a ambata ba sai ka ƙara a ƙarshe ka ce da duk abin da aka ci min ghairi tsibi nafsi to duk ya shiga ciki kuma gana duk wani abu da za ka ci shi ba tare da cewa ta hanyar daɗi aka baka ba haƙƙin wani ne shi kuma wani ba da daɗin rai ya baka ba tilasti ne bindigar ka yake tsoro matsayinka yake tsoro ka ɗauka ka bayar ko ya ɗauka ya baka to ka san cewa haramun ku ce mai unguwa ne ka tilasta wa mutane dole duk cinikin da aka yi sai an baka wani abu a kai shari'a ba ta ɗora wannan abu a ce a yi albashin da ake basu ne ba shi da yawa ka ce ba za ka iya ba amma ka halatta wa kanka hakanan dagaci hakanan ne ya shiga cikin abubuwan da haƙƙin mutane zai ci da filin wani a cinye a sayar da abin da ba na wani ba ne a ce na wani ne a sayar da shi kawai saboda ka samu ka san wani abu duk wannan ya shiga ciki haka wallahi jama'a wannan abin hatsarinsa ba na wasa ba ne hatsarinsa ba na wasa ba ne ka yi tunanin tsayuwarka gaban ubangiji ka kakkaɓe kanka daga duk haƙƙin da ba naka ba duk haƙƙin da ba naka ba in Allah zai tambayi mutum akan dabba da bai ci da ita daidai ba dabba ka zo ka ɗaure ta annabi sallallahu alaihi ya ga wasu sun ɗaure tsuntsu yace ku bar su su yawon su domin wannan ma za a iya tambayar ku akai gobe kiyama mai me ka ɗaure tsuntsu ba ci da shi za ka yi ba in tsuntsu an haramta maka ka ɗaure shi ka tsare shi ba tare da ka ba shi abinci ba ina ga ɗan adam mai hankali lahu turuqul kasbi wa qad iktasaba yana da hanyoyin neman abincinsa da ƙyar yake samun abin da zai ci da iyalinsa ya je ya yi gumin wahalarsa ya ɗauko eh, icinsa a ka ya kawo ya sayar kuma ya ɗauko a mota zai je wata kasuwa ya sayar a kuma karɓe wani abu a hannunsa wannan abin Allah ba zai yi da shi ba ta wannan fuskar zaka kalla kai kanka in kai ne na saman naka ya kwata ai ba za ka ji daɗi ba dan me za ka kwaci abin da ke na ƙasanka shi yasa kuka ga shari'a kullum abin da ke ɗora hukunci a kan kowa da na sama da na ƙasa kowa ya tsaya kan iya haƙƙinsa in ka ci haƙƙin wani ko da wani abu aka ba ku ko raba sai ka lankwame kai kaɗai ka gano ƙila wani ma bai sani ba kaga ka zalunce shi to duk yana cikin waɗannan hanyoyi al'aklu lil amwal bil batil babi ne mai faɗi wanda kamar da na ambata mana idan da magana ce ta wa'azi kawai ba karatun ba in aka tsaya aka ɗauko kowace matsala nan in aka ce albish to za ta cinye mana awa uku in aka ce rashawa da waɗannan misalan da na bayan wani zai ce ai malam baka faɗi ka dama ban zauna nan da in faɗi komai ba amma misalai ne misalai ne ko ka ji an faɗi wanda ka sani ko ka ji ba a faɗa ba kawai abin da za ka fahimta ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kawai abin da za ka duba in wannan aklin naka bil batil ne to ya shiga ciki sawa'un sunansa rashawa sunansa albarkar ofis sunansa kwangila sunansa kaza sunansa 10% sunansa ƙarin kaza sunansa a ɗan gyara farashi sunansa kaza da kaza wa duk abin inda bil batil ne ba a kafa hujja kuma da sabo da haram ko wani abun ba daidai bane wannan ce ya za a yi kana shi ai an saba haka ake haram ba ta zama a ce an saba da ita in dai abu haram ne Allah bai halatta ba wanda yake da damar ya yafe ya ba da afuwa bai ba da damar a yi ba to ya shiga cikin bilbafi ya Allah mana roƙonka Allah ka tsare mu ka tsare mana eh, zukatanmu daga aukawa cikin abin da ba haƙƙi ba hakanan abin da ya shafi tasfifi ba ambace shi ba ko yawa tauye ma'auni waznan wa kailan ko mizani ne da za a tsora akan sikeli ko kuma wanda za a auna da kwano ko yaya ka rage to ka aikata haram wani zai yanzu misali wanda zai irin abin da ake a kwanuka a dan buga ƙasa din nan ko yanzu me ake ne yanzu ban san dabaru wannan din na da ne ko dan ne har yanzu ana wannan da su tori da sauransu wannan satin na ga wani bawan Allah saboda zuwan azumi da ido na na gani wani mutum ne babba ya ba da kuɗi a saya masa gero buhuna da yawa don a rabawa mabukata in azumi ya zo wanda aka baiwa amanar na same shi yana fito da kowane buhu sai an buɗe in aka buɗe shi an cika buhun nan da dusa da ƙaiƙayi abin da ke ciki na geran nan ko tu kwata abin nan tu sad bai kai ba tu sad kashi biyu bisa uku in ka raba buhun gida uku kashi ɗaya duk ƙaiƙayi ne da dusa me ake so a duniya kuma duk buhunan gaba ɗaya zan guda hamsin wanda ido na gani a lokacin duk ya haka ciki da shi ne sai da ya ɗauki ma'aikata ana buɗe kowanne a ware sai kuma a sake zubawa gaba ɗaya buhunan nan a ƙarshe na san ba na nan dai aka ƙarasa aikin na san ba zai yiwu a samu wannan adadin buhunan in hamsin ne aka so to ko ashirin da biyar ba za ka samu kuma wannan wani ne shi ma wanda ya baya so a zalunce shi shi ma yake yin wannan shi ma baya so mai unguwa ya zalunce shi baya so gaci ya zalunce shi baya san ɗan sanda ya zalunce shi shi ma kuma amma ya je kasuwa ya zalunci mutane zalunci akan zalunci cuta akan cuta haka za mu rayu wannan lamari Allah fa ba zai bar shi haka shi yasa kullum muke cikin bala'i tashin hankali iri iri kowa ya rika gaya maka cewa wani shi ai in bai wannan cutar ba ya zai rayu matsala inda da dama sai ka ce zai ka tambayi wanda ya haramta ai da haka ma ya kamata a gaya mutum waye ya haramta wannan abun ne Allah ne in yana da dama ya daga hannu ya biya ubangiji ya Allah ka mu a wahala da haka haram din naka ba za mu iya ba sai tabbata cewa dokar Allah din ne ba zai iya bi ba akwai bambanci ya yan uwa musulmi tsakanin na aikata laifi na san laifi ne da kuma in zo ina neman sai na halatta shi wannan shi nake magana kar ka nemi ka halatta saboda kana cikin wahala to ai yanzu rayuwar sai ba zai yiwu ba ya za a yi ma ma'aikaci ya zo a ce bai taɓa ɗaukar wani abu ba ai dole ne ma sai an yi yan wannan yan dabarun ko an yi ko ba a yi ba dai mutum ya sani in ya yi to Allah zai tambaye shi da wani malami da zai baka fatawa da mai malami ba shi da ikon ya halatta haram kuma ba tsanani ba ne don an gaya maka wannan nassin alkur'ani ne Allah ne faɗa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kuma ya kawo istisna illa an takuna tijara duk zamu zo mu magana akai insha Allah ta'ala kar ku sani lokaci. ba mun fara ba maganar ne ake nufi da albatsin maganar al'amuwan da kuma karanta abin da abinda yi ambata to la'alla mu kira shi mun share fage da wannan nasiha da faɗakarwa da gargaɗi da wa'azi sha Allah ta'ala kuma abin da ya shafi bayanin ma'anoni, ayoyi gobe sai mu karanta abin da Allah su wa ta'ala ya sare daga cikin a tafsirin mali abdurrahman insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya taimake mu akan tsayuwa fi hududillah Allah ya tsare mu daga cin abin da ba haƙƙin mu ba Allah ƙara mana ilimi Allah ƙara mana haƙuri Allah ba mu dabarar koma zuwa gare shi babu dabarar da ta kai wannan wallahi in ka ɗauka arzikin nan yana samuwa ne kawai ta hanyar wayanka sai ka sha wahala amma ka ɗauka ta hanyar Allah Allah ne kawai ke bayarwa to kullum ka roƙe shi ya Allah ka bani wallahi ko da aiki ko ba aiki sai ka ga ka shiga wata hanya kawai Allah ya hore maka abubuwa da yawa Allah baka rufin asiri saboda ka yarda shi ne mai bayarwa kada ka halatta wa kanka abinda ba naka ba kai ta neman masa ƙofofi duk wannan ba ba zai zama ka uzuri ba gobe kiyama Allah san Allah ya tsare mu Allah kuma ya kara mana tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala sa mana albarka a wannan wata in karbi ayyukan mu Allah sa mu dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك